الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عقل الأنبياء وإمام المسلمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده وافتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قوم يوحشون yau ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daya da dari talatin da takwas kuma yau sha takwas ku sha takwas ga watan shida mai nadiya dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin farka masu rijimar ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tasirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai karba wata ramadan kuma wannan shi ne majalisun na ashirin da shida insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da sha shida a cikin suratul ma'ida bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى زيتك تشكب دمنا بياني a game da tattaunawar da za ta gudana a tsakaninsa da annabi isa dan maryam alaihi salam a filin tashin alkiyama duk da mun faɗa cewa waɗannan maganganun malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu a kansu wasu sun tafi akan cewa duka waɗannan abubuwan ko tattaunawar za ta gudana ne a filin tashin alkiyama al-imam ne kafirin rahmatullahi alaihi ya ce wannan shine duhun <coughs> malaman tafsiri suka tafi a kai amma babban malamin tafsiri al suddi isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima suddi shi ya tafi akan cewa lokacin da Allah subhanahu ya ɗauki annabi Isa alaihi salam daga duniya ya mai da shi sama a inda yake rayuwa ta barzahu a lokacin ne waɗannan nau'ukan tattaunawar. suka gudana tsakanin Allah ta'ala da annabi Isa alaihi amma maganar jumhur ita fi zama daidai maganar malamai da yawa ita ce tafi zama daidai kan cewa a filin tashin alkiyama ne Allah madaukakin sarki zai yi waɗannan maganganun da annabi Isa alaihi lura da farkon abinda Allah ta'ala ya fara faɗa mana yau mai yajma Allah rusula fa Kulu ma za ku jibtu sai aka ɗauko annabi Isa alaihi a matsayin misali domin annabi isa alaihi salam a cikin annabawan Allah dukkaninsu yana cikin annabawan da ya fuskanci barazana kala-kala daga mabiyansa da kuma abokanan gaba waɗanda suke cewa suna bin sa su suka allanta da shi suka ɗauke shi a matsayin Allah a cikin waɗanda suka ce suna bin sa aka samu suka ce ai dan Allah a cikinsu aka samu waɗanda suka ce a'a ba Allah bane ba ɗan Allah bane sai dai Allah ya takuta da shi da haka shi ahadul aqanim salata shi ɗayan abubuwa ne guda uku da suka takuta suka ba da Allah wal iyadu billah ta'ala Allah amma yaqulu al-kafiruna 'uluwan kabira waɗannan su ne to shi yasa sai Allah ta'ala ya ɗauko misali na annabi Isa alaihi salam ya buga bana. tattaunawar da za ta gudana a tsakanin Allah ta'ala da shi annabi Isa alaihissalam mun ji Allah ta'ala ya lissafa masa wasu ni'imomi guda tara da ya masa a duniya ayoyin da suka gabata abin da muka ji ke Allah ya lissafa masa wasu ni'imomi guda tara da ya masa a filin tashin alkiyama Allah ta'ala zai tuna masa waɗannan ni'imomin da ya masa sannan yanzu kuma za a ɗauke mu wata sabuwar tattaunawar da za ta gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Isa alaihi salam wacce fa'idar wannan tattaunawar ita ce kunyata waɗanda suka riƙe annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryamu alaihi salam a matsayin ababen bauta Allah zai kunyata su a filin tashin alkiyama a lokacin da Allah ta'ala zai ma annabi Isa alaihi salam tambaya tambaya ta in inkari tambaya ta musawa cewa ba kai ba ne amma sai Allah ta'ala ya sa jiga ta tambaya yanzu isa kai ne Allah na nufin ai isa ba kai ba ne malamanmu na balaga suna ce masa su'alul inkari tambaya ce kake ma mutum amma kana nufin musu abin da kake tambaya sai Allah ta'ala ce wa iz Allah ka ambata a lokacin da Allah ta'ala zai ce ya isa ya kai isa ibna maryam dan maryam a anta qulta linnati yanzu kai ne ka je ka ce ma mutane a duniya ittakhizuni riƙe ni ni isa wa ummiya da mamata maryamu ilahaini a matsayin ababen bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah wannan tambayar da Allah ya masa kenan qala sai annabi isa ya bada amsa ya ce subhana ya Allah tarki tabbata a gare ka ma ya kunu an aqula ma laysa li bi haqq ai baya tantanta baya halatta a gare ni in faɗi abin da ban da gaskiya a kansa in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah in na faɗa ka sai ta'lamu ma fi nafsi domin kana sane da abin da yake boye a cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi ya Allah ban san abin da ka boye ba innaka lallai kai ya Allah anta allamul ghuyubi kai ne masanin ababan da suke a baki wannan tambayar da Allah ta'ala ya ma annabi Isa alaihi salam kenan tambayar da malaman balaga suke ce mata as-su'alul inkari tambaya ta musa. shi kuma mun ji amsar da annabi Isa alaihi salam ya ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa iz qala Allah ya Isa mafi yawancin malaman tasiri suka ce nan wa ya kulu ne a lugar larabci domin id ana amfani da ita ne ga aikin da ya gabata amma idza ita ce take fa'idantar da nan gaba idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah da cin nasararsa da buɗi ya zo maka kaga bai riga ya zo ba wa ra'aitan nasa kuma a wannan lokacin zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwajan za su rika shiga addinin Allah ƙungiya-ƙungiya. to in haka ta zo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tsarkake sunan ubangijinka sannan ka yabe shi innahu kana tawwaba ka nemi gafara ta lalle ubangijinka mai neman mai mai ne wannan izzin malamai suka ce idza ce fi mahalli idza wa iz a lokacin da Allah qala Allah Allah zai ce ma annabi Isa a filin tashin alkiyama ibn maryam nan ma ya ambace shi da mahaifiyarsa kamar yadda muka faɗi ka'idar cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Isa alaihi salam bi ummin wa bila abin da uwa ba uba so da sai zama ana danganta sai a ce Isa ibn Maryam Isa dan Maryam Allah ya ce masa anta qulta lin-nas kamar Allah na cewa ai lasta qulta lin ba kai bane ka ce ma mutane to amma uslubi salan maganar larabawa suna da irin wannan balarabe yana nufin musa magana ba haka take ba amma kuma sai ya amfani da lafazi na tambaya a an ta kulta linnasi yanzu kai ne kaje ka ce ma mutane annas nan mabiyanka mabiyanka da waɗanda kuma suka kafirce daga baya suka rika sa ka a matsayin abun bauta a ta kulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu kai ne kaje ka ce ma mutane sirke ka kai isa da mahaifiyar kamar yamu alaihi salam a matsayin ilahaini ababan bauta min dunillahi kuma bayan Allah annabi isa alaihi salam ya ce subhanak ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ya faɗi haka a matsayin tsarkake Allah madaukakin sarki da kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya kunu ai baya halatta a gare ni an aqula ma laysa li in faɗi abin da ba ni da gaskiya a kansa idan aka ce asali alhaq sunan Allah ne ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن الحق daga cikin sunayen Allah wa anna Allah huwa al-haqq al-mubin sannan lafazin al yana zuwa da ma'anar gaskiya sai ya zama kishiyarsa al-kadhib sannan al na zuwa da ma'anar abin da yake tabbas kishiyarsa sai ya zama al-batil lalataccen abu wanda ya zama ba gaskiya ba ba tabbas ba to shi ne annabi isa alaihissalam ya ce ai allah baya halatta a gare ni a matsayina na annabin ka mursali kuma ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul in je ina faɗin abin da ba ni da gaskiya a kai abin da na san ba tabbas haka yake ba rukon wani ba Allah subhanahu ta'ala ba shine asalin ƙarya shine asalin zalunci shine asalin ɗaukar abu a aje shi ba a inda ya a aje shi ba shi yasa malaman in suna kasa zalunci sai su ce shirka azlamu zulmi kenan azlamu zul zalincin da ya fi kowane zalunci zalunci mutum ya ɗauki hakkin Allah ta'ala ya ba ma wani abinda hakki ne na Allah a rububiyarsa ko a ilahiyarsa ko a sunayensa ko a siffofinsa sai mutum ya ɗauka sai ya je ya ba wani wannan shine azabu zulm ba zulmin ba zalunci da ya fi shi girma az akbaru kenan shi yasa ma Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim ai shirka zalunci ne ita babba babban zalunci daukar haƙƙin Allah a ba ma wani ce bai kamata ba baya halatta a gare ni in yi haka ya Allah ka sani ya Allah in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗa ka ka sani domin ga hujja ta'lamu ma fi nafsi ai alamu ma fi ghaibi ya Allah ka san abin da yake fanci a tare da ni abin da na koye na yi ya Allah ka sani abin da na bayyana a fili ka sani abin da na yi shi a fili a aikace ka sani abin da na kudurta a cikin akida ta a zuciyata ya Allah ka sani wala alamu ma fi nafsi ni ko ban san abin da ka koye ba abin da baka bayyana mini ba ya Allah baka min wahayinsa ba baka kuma halicce shi balo-balo a dini ba ya Allah madaukakin sarki ban san shi ba innaka ya kai Allah an ta'allamul guyu kai ne masanin abubuwan da suke a fake al-ghuyub ne na al-ghaib mun yi bayani akan sa a karatuttukan baya wannan ita ce tattaunawa ci gaba da tattaunawa tsakanin Allah subhanahu Ta'ala da annabi Isa a filin tashin alkiyama bayan Allah ya lissafa masa ni'imomi guda tara da ya masa ya lissafa masa ya karantar da shi alkitab ya karantar da shi alhikima ya karantar da shi at-taura ya karantar da shi al ya sa shi yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla yana magana da mutane tun yana yan jariri dan jariri sannan bayan ya girma Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi a matsayin manzo annabi sannan kuma Allah ta'ala ya saukar masa da ma'ida da shi da mutanensa alhawariyun sahabbansa suka roki cewa a saukan musu da kabaki daga sama Allah ta'ala ya amsa addu'a annabi Isa alaihi salam a inda ya saukar da wannan ma'ida din ga annabi Isa da mabiyansa to daga nan sai Allah ta'ala kuma ya dawo da wannan bayani al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi riwayar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu da isnadi sahihi sagiruna abu huraira ya ce yulaqqa isa hujjatahu annabi isa alaihi salam duk lokacin da Allah ya masa wata tambaya to Allah ke bashi amsa yulaqqa ayu Allah Allah na koya masa amsar da zai bada. wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim ai wa innaka latu'allam ana koyar da kai alqur'ani to sayyidina abu hurairah yace yulqa isa hujjatahu annabi isa alayhi salam ko da yaushe Allah ke masa talqini shi ke ba shi da zai bada sai masa tambaya kuma sai masa wahayi dama haka Allah kuma yake ma annabawansa hatta addu'ar da annabi nuhu alayhi salam yayi a halakar da al'umma sai Allah ne masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun واصنع الفلك بأعيننا ووحينا حاجة مبني أكباش صنع أكباش قاعدة ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إذا كجا زام هلكت وسخك من مجانا هي الدعاء سوى هلكت شين هي الدعاء رب لا تذر على العبد من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا وحي الله جيرش duk annabin Allah nabiyun biduni wahyi la yatasarraf annabin Allah in ba wahayi aka masa ba baya yin wani aiki baya yin magana ka'ida annabta kenan sai an masa wahayi an ce yayi sannan sai to annabi Isa alayhi salam inji sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yulqa hujjatahu ana sanar da shi hujjar da zai ba falaqahu Allah fi qawlihi sai Allah ta'ala ya sanar da shi a lokacin da ya masa tambaya ya ce wa isƙalallahu ka ambaci ka tuna lokacin da Allah zai ce ya isa na maryam ya kai isa ɗan maryam a an ta kulta linnasi ta hizuni wa ummiya ila aini min dunillah yanzu isa kai ne ka je ka ce ma mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyarka maryamu a matsayin ababen bauta guda biyu koma bayan Allah lokacin da Allah ya masa wannan tambayar falaqahu iddatahu sai Allah ya bashi amsa kuma da zai bani in ji sayyidina Abu Huraira sayyidina Abu Huraira yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallam waccan magana Abu Huraira ce yanzu kuma sai ya kawo mana yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce falaqahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya koyar da annabi Isa amsa da zai bada yace subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi ya Allah gaskiya tabbata a gare ka bai cancanta baya halatta a gare ni in faɗi abin da ba ni da gaskiya a kansa abin da na san ba haka yake ba ya za a yi kira mutane su shirka ya Allah ya za a yi kira mutane su shirka to kun ga nan annabi sama ya ce al'ayata kullaha annabi sama ya kai har ƙarshen aya kenan wannan magana da annabi isa alaihi salam ya yi amsar da ya ba allah allah ne masa wahayi ya shifta masa ita ya kunsa masa ita ya aiko mala'ika ya sanar da shi ita sannan kuma ga amsar da aka bashi kuma a filin tashin alkiyama wannan na cikin baiwar da Allah ta'ala ya ma annabi isa alaihi salam shi yasa da Allah madaukakin sarki ya saukar da innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waqidun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun fiha zafirun wa hum fiha la yasba'un da aka saukar da waɗannan ayoyin suna bayani akan da masu bauta da waɗanda ake bauta bawa dukkanin su za su zama hasabu jahannam za su zama makamashi za su zama rabon wuta kafirai sai ta dakin daji suka ce adkhala isa wa adkhala al mala'ikata wa adkhala sa'ir al ma'budin ghayra rabbi kun gani ko ya shigar da isa ma isa ma kona shi za a yi ya ce dan uwan shi annabin Allah ma za a kona shi sannan ya ce mala'iku wanda daga cikin ɗaya daga cikin su ke zuwa ya kawo masa wahayi shi ma za a kona shi suna ta jin daɗi malaman tafsiri suka ce sai Allah ta'ala ya saukar da ayar gaba innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadu la yasma'una hasisa lalle waɗanda al-husna ai al-kalimatu al-husna wanda kyakkyawan maganar mu ta gabata akan su ulaika anha mubadun waɗannan za a nisantar da su daga wuta wanda aka bauta ma wa ba ba Allah ba bai yadda da wannan bautar ba to Allah ta'ala ba zai kona shi ba ba zai kama shi Allah ya tsamar da shi annabi ne aka bauta mawa kuma bayan Allah a'a wani waliyi ne aka kama aka bauta mawa ba ruwan shi da wannan bautar a'a wani mala'iki ne aka kama aka rika bauta mawa ba ruwan shi da wannan bautar to Allah ta'ala ya tsamar da shi baya cikin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam baya cikin hasabu jahannam ba za a kona shi a wuta ba domin bai yadda da bautar da aka masa shi ya sa kada ka bari wasu mabiyanka su ɗauke ka a matsayin ilahi da za su rika kaddasa shi su rika tsarkake shi suna jin ka zama wani ɗan ƙaramin abin bauta ko ka zama wani abin bauta kana kallo a maka sujada ka ce ba komai ko kuma kai shi wajibinka ne ka yi inkari dama matakai uku ne ko dai ka goyi baya ɓalo-ɓalo ko kan shiru da malam wani malami ne can ko aka ce ya ci shirwayen shiru bai ce halittu bai ce haram malam ya ci shirwayen shiru ka ga yayi ta kenan eh, as to an munkarin shaitanun akhras mutumin da zai ga ana banna sai shiru to kurman shaitan kurman shaitan ya fi tsiya gara wanda ya fito ya bayyana ya ce yana goyon baya amma ka ga ana banna kai shiru kana da ikon da zaka hana wannan yana nuna kayan da ke yadda kama shi yasa malamai suke da abinda abinda a usulul fiqi ake ce masa al-imam al-imam sukuti shine wasu malamai sai a tattauna akan wata mas'ala ta addini a faɗi ta sai wasu malamai sai su shiru su ba su ce halatta su ba su ce haram ba su ba su faɗi ra'ayinsu ba to wannan yana nuna cin yadda ke al-ijma'u sukuti ko kai inkari ka ce ba ka yadda ba ka hana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da alimamu tirmidhi rahmatullahi alaihi ya a cikin jami' nasa da isnadi sahihi sababbin musulunta suka zo suka yi ma manzo Allah sama sujada sababbin shiga musulunci sun kalma kalmar shahada kenan suka ji irin daɗin maganar annabi sallama ko sai suka faɗi suna gaida annabi sama wasu su me ce su me yake baya halatta wani yaba wani sujada yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umurci wani yaba wani sujada da sai in ce mace ta mijinta to amma ba zan yi ba sai halatta ba ga wannan shi ne to daga wajibin mutum ne in malami ne na Allah ya ga mabiyansa suna neman su kauce ya dawo da su kan gaskiya ya hana su kar su ɗauke shi abin bauta ga annabi isa alaihissalam yana barantar da kansa shi yasa duk inda Allah zai bamu labari dama zai bamu labari cewa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الأحبار ما لمين يهوداوا sai su halatta haram su haramta halal sai abe su haka Ali ibn Hatim ya fassara radiyallahu anhu sahabu manzon sallama cewa halatta musu haram suke sai su bi su su haramta muku halas su bi su kishiya da kishiya abu halas ne sai su ce haram ne abu haram ne sai su ce musu halas ne sai su bi su wa rubbanahu su kuma kiristoci suna da masu bauta jahilai jahilan masu bauta ubbatun ne musyakun ne amma fi ghayatil jahil waɗancan kuma alimun ne fi ghayatil hawa waɗancan malamai ne amma usatun ulama'un usatun malamai ne amma masu saban Allah ga ilimin sun tara ga sani ga shagala sai su aje ilimin a baya su ce ilimin ya biyo su shiga gaba ahalu al-ahwal kenan su kuma nan a gurban su ba ilimi sai tsabagen jahilci sai kuma san bauta ma Allah shi ne ai mai hikima ya ce maka fasadun kabirun alimun mutahaddi wa akbaru minhu jahilun mutanassi kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamatta annabi babba ce a cikin al'umma kaga malami mutahaddiki malami ga sani ga shagala ya zo ya sabo mutane suna kallo sai jahilai sai ai malam wani ma yayi to ya za ka kai wa'azi in ka zo za ka musu wa'azi ce malam wani ma da ya fi ka ilimi ga abin da ya faɗi shi yasa shekul islam miya rahmatullahi alaihi wa qaddasa allahu ruhahu yake cewa al'ulama yuhtajju lahum wa la yuhtajju bihi malamai sai magana su ta dace da daidai ake dauko hujjar su a kafa magana su a dauko magana su a matsayin dalili in magana su ta daidai wa la yuhtajju bihi ba ka zuwa kai ka ce malam wani ya ce shike malam wani da ya faɗi magana su ta yi daidai da alqur'ani ta daidai da sunna annabi sallama idan ba ta daidai da ita ba aje masa kayan kowaye shi kowaye tun daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu har kasa wanda magana ta ta saba ma ta annabi sama ba za a dauke ta ba za a masa rashin kunya ba ba za a yi ta ya madina da magana ana nuna aikata amma ba za a bi ba kuma kowanne daga cikin magabata sai dai wannan jawabu kun ga shine wannan so da ka taqdisul ulama kun ta musulmi a dauki wasu malamai a rika rike su a ce duk magana su daidai ce to bauta ce wata ran sai magana ta ci karo da littafin Allah wata ran dole magana ta ci karo da sunna annabi sama in aka dauki maganar su za a bar sunnan manzo Allah saba ke in aka dauki maganar za a ba alqur'ani mai girma wannan ko bata ne to wannan ita ce wal masih ibn maryam sannan wasu kuma sun dauki annabi isa dan maryam suna bauta masa a wata ayar Allah ya sarraha mana yace وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤمنون Yahudawa da Uzairu, Uzairu wani bawan Allah ne, mafi malamai sun tafi akan cewa ba annabi ba amma wani bawan Allah ne, masanin attaura, ya haddace attaura da kai, yadda kake ganin tarin mahaddatan alƙur'ani walqad yassarna alquran lidhikri fa hal min mudakkir ba littafin da ke da wannan dama ya Allah ya sauƙaƙe shi sai Qur'ani a haddace shi harfan bi harfi mutum yana zuwa ya ci wata za a gyara ya cire harafi za a gyara ya zo zai ce wa kana Allah bi kulli shay'in alima bai da ainun ya ce wa kana Allah bi kulli shay'in alima za a gano shi ya sa hamza amma a taura ba a haddace ta injila ba ta haddutuwa to amma sai aka samu uzairu aka ce ya haddace at sai suka ce a a a la la yastati wa an yahfaz at-taurata illa ibn ba wanda zai iya haddace at sai dan Allah saboda sai suka ce uzairu ibn Allah suka ce uzairu dan Allah su kuma kiristoci sai suka ce me isa ibn isa dan Allah Allah ya ce magana ta ce daidai da kafiran farko maganganun kafiran farko Allah ya tsine musu albarka haka manzo Allah madaukakin sarki ya faɗi to kun ga ashe tabbas akwai masu bauta ma annabi Isa alaihi salam amma wa Isa bari'un min ibadati annabi Isa ba kun shi da bautar da suke gashi nan a filin tashin alkiyama suna tattaunawa da Allah Allah ya masa tambaya ga amsar da annabi Isa alaihi salam ya bada الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتوى التفسير هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم alaihi السلام wannan na ɗaya daga cikin maganganun da Allah ta'ala zai yi da bawansa kuma manzanta Isa ɗan Maryam Allah madaukakin sarki ya ƙara masa aminci qailan lahu yawmal qiyamati Allah zai ce ma annabi Isa a filin tashin alkiyama bi hadrati man ittakhadahu wa ummuhu ilahayn min dunillah a gaba ga waɗanda suka rike shi da shi da uwarsa a matsayin ababen bauta a gaban su a gaban su dama dama dama filin tashin gyama yau mutu jara'i dara'i ce Allah ka rufa mana asiri ko a wannan filin ga su da suka ce Isa dan Allah ne suka ce ai abun bauta ne annabi Isa alaihi salam sannan suka ce babarsa mabiyamu ita ma a ta ce a bauta mata suka rika bauta musu yanzu wanda coci ne babu hoton annabi isa in coci ya kai coci duk waɗannan cocinan cocinan na najeriya duk talakawa ne in kana kallo ana dunowa a talabijin kana ganin jigajigan cocina kuma ka manya-manya suke ga gunkin maryam nan ga gunkin isa manya-manyan gumaka lokacin da musulmai suka buɗe ƙasar turkiyya akwai wani ƙaton coci da ake ce masa aya coci ne ana ji da shi a duniya tun da dama ƙasar turkiyya ai a nan aka samu a daulatul kuskantiniya ko al'imbiranturiyatul kuskantiniya wacce ta mamaye ƙasashen yamen eh, ta mamaye ƙasar sham kusan duk a ƙarƙashinta suke a wannan lokacin manya-manyan gumaka sannan habasha na na ummu salama radiyallahu anha da na na ummu habibata radiyallahu anha dukkanin sun taba zuwa habasha sun ba mu labari yayin hadisi annabi sama yana kwanci hadisi kun alaihi rashin lafiyar da manzo Allah sama ya bai tashi ba suka zo manzo sama na kwanci a ɗaki yana jinya a ɗakin na Aisha sai suka fara tira irin wani coci da suka shiga sunan cocin sun gan shi a habasha ethiopia a lokacin da suka yi hijira hijira farko da aka yi zuwa habasha da musulmai suka yi to nanan mu habiba tana cin waɗanda suka yi hijira nanan mu salama tana cin waɗanda suka yi hijira kuma sun je sun ga wannan cocin ana ce ma cocin mariya suka fara fira a gaban annabi salama suna cewa ke irin firan mata kin ga gunki kaza kin ga kaza manzalin sama yana kwance ciwo tsohon kwanaki biyar ya rasu a lokacin sai ya dago kai sai ce ula'ika idza mata fihim ar-rajul salih banaw ala qabrihi masjida wa banaw fihi tilka suwar sai waɗannan mutanen su ne waɗanda idan mutumin kirki ba isa kawai ba alaihi salam ya mutu a cikinsu sai su gina wajen ibada a kabarinsa sai su gumaka manzon su ce ula'ika shiraru khalqi inda Allah waɗannan su ne tsinannin halittar Allah a barka lalatattun halittar da Allah ya aban kaza su ne waɗanda suke ɗaukar wuraren ibada a ta gumaka a ta hotuna shi yasa al'a'immal arba'a Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad rahmatullahi alal jami'a dukkanin sun yi ittifaki akan cewa duk masallacin da aka gina shi akwai akwai akwai akwai akwai akwai kabari a cikin bai halatta ka kai sallah a wannan masallacin balle kuma a sa hoto hoto a masallaci hoton wasu kattai a zana su ga su nan sun zo suna kwalolo kwalolo maka ido duk yin waɗannan masallacin bai halatta mutum ya sallah a cikin su kuma manzon sama ya tsinuwa ga masu aikata haka ulaika shira'ul khalqi inda Allah mai riwaya na na shi ce yuhaddihu ma sana'u annabi sama fa ya faɗi haka ne saboda ya tsoratar da mu kan mai irin nasu ana yi ko ba a yi ka tafi iraki ka sha mamaki ka je iran ka sha mamaki ka je maroko ka sha mamaki ka ga ka a masallaci ka ga hotuna duk wani masallaci ga kaburbura nan sannan kuma masallaci ka ga hoto a cikin masallaci hotuna manya-manyan hotuna a masallaci na waliyai kaga wannan ina wannan bala'in yafi Allah shi kyauta ko Allah ta'ala zai tsaye da Annabi Isa alaihi salam a gaba ga waɗanda suka ɗauke shi abin bauta da shi da mahaifiyarsa sai Allah ta'ala ya ce masa ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ila wa ummi ilahayn min dunillah kai ne ka je ka ce ma mutane su rike ka da kai da mamarka a matsayin iyayen ababen bauta ko bayan ni Allah kai ne kaje kace musu haka wa hada tahdidun lin nasara wannan Allah yana daka tsawa ne yana kunyata nasara kiristoci wa tawbiqun wa taqri'un wannan kuma kunyata su ne da zubin musu da mutunci da ƙaryata su da mai da su cewa duk abin da suka rika yi a duniya ƙarya ne kuma sun sani masu ilimi a cikinsu sun sani cewa wannan kiristancin da suke ba addinin gaskiya ba ne to amma lalacewa tafi ga wanda ya kasance koyi da su yake yi. su kirkiro biki shi ma ya kirkiro ya kwaikwaye su yanzu akwai ƙungiyoyin addini a duniya a yau kai tsaye kiristoci wasu suke ja da su ‘yan ahmadiyya ahmadiyya wadda ahmad mirza gulam alƙadiyani ya kirkiro ɗan ƙasar indiya aƙidar da ke cewa annabta ba ta ƙare ba nan alhamdulillah mu gode ma Allah ba wannan aƙidar da yawa a cikinmu amma akwai ɓangaren da a Najeriya aƙida ke da ƙarfi in ka je kudu kudancin Najeriya za ka sha mamaki sannan abin ta kai ci yanzu a duniya suna da babbar tasha ta talabijin wadda ko ana ruwan sama ba ta shi ba ta rawa MTA awa ashirin da hudu ba abin da suke yaɗawa sai ƙarerai da cin mutuncin musulunci da yaɗa wannan mummunan aƙidar tasa ta cewa akwai annabi bayan annabi alaihi salatu wassalam to su aƙidar su aƙida ce ta koyi da kiristoci duk abin da kiristoci suke shi suke yan ahmadiyya an fi kiransu da ahmadiyya amma sunansu na gaskiya sunansu na yanka shine alƙadiyaniya mala baka gumi Allah ya gafarta masa yana da littafi dan karami da ya rubuta al-alam al islami ta sa shi ya rubuta littafin da Hausa fassara ce fassara yi da Hausa ya fassara littafin wasu malamai ne arabi da suka rubuta shi kuma ya fassara kun gan su sannan yan shi'a kalli yau abin da yan shi'a suke yi duk abin da kiristoci suke yi yan shi'a shi suke yi dama al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahil ya kawo wasu fuskoki sun kai talatin ta kamanceceniya tsakanin yahudu da shi'a shaykhul islam taymiya duka ya kawo a cikin littafin sa min hadi sunnati nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'a wal qadariyya a mujalladin sa na farko duka sai da ya kawo shi al-imam ash rahmatullahi alaihi ya taba gunsu ya taɓa bin ‘yan shi'a Allah maɗaukakin sarki ya masa gam da gamdakatar ya tuba babban malamin hadisi ya tuba ya faranta daga su Allah maɗaukakin sarki ya masa gam da gamdakatar ya tuba so da ka ya dawo yana faɗin sharrinsu a lokacinsa ana ce musu alhashabiyya ana ce musu alhashabiyya dan me aka ce musu alhashabiyya suka ce su ba za su yi yaƙi da takobi ba ba za su yi jihadi takobi ba sai mahadi ya bayyana saboda haka su suna yaƙi ne da katako su sai ana ce musu yan katako babu yan katako masu sai da katako ba fassara ce alhasabiyya ke shi na limamu sha'abi yake cewa لو كانت الخشبية لو كانت الخشبية ضهما لكانوا حمارا ولو كانوا ولو كانوا طيرا ما كانوا إلا رخما yace da ‘yan shi'a dabbobi ne to a dabbobin ma jakai za su da tsuntsaye ne su an angulaye za su ya ce wallahi tallahi ‘yan shi'a na zauna da su da za su ce in kirkiran musu hadisi ɗaya na falalar sai da na Ali da iyalansa su cika min wannan ɗakin da kuɗi ko da za su hadisi ɗaya na ƙarya in kirkiro musu su biya ne da cikin ɗakin nan ɗakin da yake zaune ke karantar da almajiransa a lokacin ya ce wallahi da za su ya ce haka suke to su suna koyi da yahuda suna koyi da kiristoci suna ciki to da ka kashe du Allah shi kyauta Allah ka shirye da wa taqrimun ala ru'usil ashhadi sannan Allah zai daka musu tsawa a gaban dukkan halittunsa a kunyata su ku kuka rika cewa annabi isa dan Allah ne ku kuka rika cewa annabi isa abin bauta ne wallahi abin takaici ne musulmi mai iddi'a'in musulunci ya zama yana koyi da kiristoci yana koyi da su a cikin abubuwan da suke aikata Abun kunya ne lalacewa ta kai lalacewa annabi isa alaihissalam in ya dawo ya kasu zai wannan kuma sun da suka cika duniya da shi dai annabi isa alaihissalam sai ya falla shi Allah ka shirya da wannan tattaunawar annabi Isa alaihi salam kenan da ubangijinsa subhanahu ta'ala. Allah ya masa tambaya kuma ya bada amsa annabi Isa ya ci gaba da bada amsa ce ma qultu lahu ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum na'am وكنت عليهم شهيدا دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يتشقى magana a gaban Allah subhanahu a gefe guda ga maƙaryata wanda suka ce shi Ubangiji ne. mamar sama uwar ya ce a gabansu ya ci gaba da cewa ma kultu lahu ya Allah ka sani ban faɗa musu komai ba illa ma amartani bihi face abinda ka umarce su ka umarce ni in faɗa musu me ka umarce ni in faɗa musu ani Ihudullaha rabbi wa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku kin yana ɗan jinjiri ya faɗi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكن وإن الله ربي وربكم fa'budu hadha siratun mustaqim yana dan jinjiri wannan magana tun ba je ko ina ba yana dan jinjiri a kan mangoyoyi wannan magana saboda haka ya Allah ban faɗa musu komai ba illa ma amartani bihi fa ce abinda ka umarce ni in faɗa musu an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin abinda nayi kenan ya Allah kuma ka sani wa kuntu alaihim shahidan ya Allah na sa musu ido a yaushe ina kallon abin da suke madumtu fihim matuƙar zamana a cikinsu a lokacin da nake tare da su na sa musu ido na bibi abin da suke falamma tawaffaita ni amma ya Allah lokacin da ka ɗauke ni wajenka kunta antar raqiba alaihim sai ka zama kai ne mai kula da al'amuransu kai ne mai tsaron kai ka san abin da suke aikatawa wa anta ala kulli shay'in shahidun dama kai kuma mai gani ne mai halarta ne masani ne mai shaida ne akan komai ga wannan hujja ku ɗauko wancan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa ne yulqa Isa ne hujjata annabi Isa Allah ne ke masa wahayin abin da ma zai faɗi duba wannan maganar mai ban sha'awa mai ban tausayi ma qultu lahu ya Allah ka sani ban ce musu komai ba illa ma a amartani ba. fa abin da ka bani umarni in faɗa musu ani ibudullah rabbi wa Ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ku tauhidi dukkan annabawan Allah da tauhidi suka zo annabi sama hadisin bukhari yace al-anbiya'u abna'un min allatin ummahatuhum mukhtalifatun wa dinuhum wahidun annabawan Allah gabaki ɗayansu ubansu ɗaya amma uwa kowa ta da tashi in an ce al'abna'u min allad abna'u min allad su ne uba ɗaya amma uwa kowa da tashi abna'u min alladin ke sai maza sama ya ce ummahatuhum mukhtalifatun a wata riwaya ummahatuhum shatta uwayensu mata uwaye nan ana nufin shara'i ta'abbudiyya shari'o'insu sun bambanta yadda muke sallah ba irin sallar mutanen annabi Musa bace ba irin sallar annabi mutanen annabi Isa bace amma tauhidin mu ɗaya ne an ibudu Allah rabbi wa rabbakum kowane annabi ya zo tauhidi yake kira zuwa gare shi cewa a bauta ma Allah shi kadai ka ai shirka annabi Isa ce wa kuntu na kasance a cikinsu shahidan alaihim mai shaida a kansu ina kallon abin da suke aikatawa ma dumtu fihim matukar zamana a cikinsu lokacin kafin ka dauke amma lamma tawfaita lokacin da ka ɗauke ni kunta anta ba alaihim ya Allah kai ka zama kana sanin abin da suke ni ban sani ba ina barzakh ban san abin da suke aikatawa ba a duniya sun canza suna nan akan abin da na basu ko ko a sun kirkiri bid'o'i sun shigo da bid'o'i na shirka sun shigo da bid'o'i na fasikanci a cikin addini wa anta ala kulli shay'in shahid kuma ya Allah kai ne shaida ne akan komai ka sani al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace kila wasu malaman tafsiri suka ce hada yadullu ala anna Allah azza wa jalla tawaffahu qabla an yarfa wasu malaman tafsiri suka ce sai da Allah ya karbi ransa kafin ya dauke shi Allah ya faɗa mana cewa ya ɗauki annabi bar rafa'ahu Allah ilayhi وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗauke shi lokacin da suka zo za su kashe shi yahudawa suka yi mitin makiya Allah tuba babu yahudu tuba babu suka yi shiri za su kashe annabi Isa alaihi salam akwai riwaya ta zo cewa ya zo da shi da hawariyawansa su sha biyu ya shigo da ya zo shi kenan an shirya ashe za a kashe shi mai kisan nasa ya zo zai kashe shi sai Allah ta'ala kawai sai ya ɗauki annabi isa alaihissalam sai aka suranta ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin ɗakin a matsayin sura annabi isa alaihissalam don wannan ya zama sanadiyyar batan wasu shi kenan sai Allah ya ɗauki annabi isa shi kuma wannan aka sa masa sura annabi isa sai aka kashe shi shi kenan sai suka ce ai shi suka kashe shi suka kashe ƙur'ani san ka san ka zo bayani cewa ba su kashe shi ba duba siga ƙur'ani wa ma qasalu wa ma salabu ba su kashe shi ba ƙarya suke babu good friday Esther Monday ita ce ranar kashe shi ko ita ce ranar kashe shi good friday kuma wai ranar da ya ci nasara akan mutuwa ko ya tashi daga matattu ba ka suke fassarawa ba to duk ƙarya ne waɗannan maganganu kuma sun sani masanan cikinsu sun san ƙarya ne wa ma qatalu wa ma salabu ba su kashe annabi isa ba wa ma salabu sannan ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu sai dai an rudar da su ne saboda wasu su saka a cikinsu kuma a cikinsu a nan take tarihi ya tabbatar da cewa da suka zo sun gane ba annabi isa suka kashe ba masu hankali a cikin suka ce ba shi ba ne annabi isa ga siffarsa ga siffarsa ga siffarsa wannan ko ga siffar shi annabi isa annabi sama ya bamu labari cewa riba ne shi ko mutum ne matsakaici ka annabu kharaja min dimati in kage annabi isa kullum tas yake kamar ya fito daga dakin wanka ba da ta tare da shi tsafta gare haka hadisin bukhari ya ce to shi ko wannan wani shirgegen kato ne aka zo aka tarar da kato gawa ku duba irin yadda suke sa suke kawo abin nan gunkin Eh, abin nan kuras gicciye din da suke sawa ai wani katotin mutum suke sawa da wani gashi biya biya ba kyan gani wai fa'an annabi isa ke zunubi goma da ashirin sai ka ga sai ka ga lalatattu daga cin musulmai wasu na sai da hotuna wai hoton annabi isa ne da hoton annabi adamu da hoton annabi ibrahim annaban Allah ne za a zo ana yin hoton saboda cin mutunci shi sa kafirai ba su samu damar su rika zana manzon mu sallallahu alaihi wasallam suna ci masa mutunci a jarida ba wallahi sai da lalata cin musulmai suka koya musu su suka zo suna zane suna cewa ga hoton wani ga hoton wani ga hoton wani ina yaro can yaro na taba zuwa wajen wani maulidi ana saida ana saida ana saida hotuna ga hotuna nan an babbaza. wai hoton annabi adamu tsirara wai annabi adamu ne ga sunan shi ba an rubuta saboda walakanci da cin mutuncin annabawan Allah to Allah ya ce ƙarya suke ba su kashe shi ba to shi na Imam Al-Qurtubi ya ce wasu malaman tafsiri sun ce kafin Allah ya ɗauke shi sai da ya cire masa rai tawaffa ko kuma sai da Allah ya sa yayi bacci za mu ji ma'anar kalmomin kalmar wafa a Qur'ani ta zo da ma'anoni uku wasu malaman tasiri suka ce sai da Allah ya sa shi ya bacci ko kuma sai da Allah ya ɗauke masa rai sannan sai ya ɗauke shi amma al-imam rahmatullahi alaihi sai ya ce walaita bi shay'in amma wannan magana ba abin kamawa ba ce Allah da ran annabi Isa ya ɗauke shi da ran shi ya ɗauke shi li'annal al-akhbara tadaharat bi rafihi domin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba sun zo akan cewa Allah ya ɗauki annabi wa annahu fis sama'i hayyun kuma annabi Isa yana nan yana rayuwa a sama annabi musallan sama ya haɗu da shi ko bai haɗu da shi ba ya haɗu da shi ya gan shi kuma sun gana annabi Isa alaihi salam ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace marhaban bil akh salih wan nabi salih maraba lale da dan uwa na gari kuma bawan Allah na gari to daga annabi Isa yana sama Allah ya dauke shi wa annahu yanzilu wa yaqtulu ad-dajjala kuma hadisai sun zo cewa annabi Isa zai sako in ji al-Imam al-Qurtubi annabi Isa zai sako wa yaqtulu dajjal kuma shi zai kashe dajjal dajjal dai wannan dajjal din nan da wasu suka kafa kungiya suna nan wasu suna jira shi yanzu satanism kungiya ce da aka fata wajen alif tara da tamanin da wani abu su wai su ne masu bautar sheda annabin su kuma shine dajjal suna nan suna jiran shi yanzu suna da alamomi matasa da yawa suna sa kaya san alamomin su suke sawa kayansu da kalmominsu suna nan duk a rigunan matakan da takalma da ake kalmominsu ne masu bautar shedan yan satanism a tayyaru shaitani annabinsu manzansu shine dajjal suna jiran shuwayyar duk abin da Allah ke so su kuma shine abin da ba za su yi ba duk abin da Allah bai so su kuma shi suke yi wannan bala'i kuma inna Allah halimun sabur Allah ya basu suna nan to Allah zai annabi Isa alayhi salam Allah zai sa ya sako a cikin ayyukan da zai kashe dajjal sai ya al-Imam al-Qurtubi sai ya ce wa mal ma'ana amma ma'anar da Allah ta'ala ya ce falamma ni lokacin da ka ɗauke ni ma'anar tawaffaitani falamma rafa'atani ila samai lokacin da ka ɗauke ni sama ba lokacin da ka karbi raina ba قال الحسن في الإمام الكفري رحمة الله عليه كيش الإمام الحسن البصريات الوفاة في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه كلمة الوفاة الوفاة القرآن تازود معنوني هداه معناه تفقه وفاة الموت وفاة تمتوى على غير أنا توفي توفيت tawaffahu Allah Allah ya karɓi ransa tuwfiya fulanun yawma kada wa kada fi shahari kada wa fi ami kada wane ya mutu a ran kaza ga watan kaza shekara ta kada. kun ga wafatul kenan ina misalin sa a cikin alqur'ani wadalika fi qawlihi ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina Allahu Allah yana karɓar rayuka a lokacin mutuwarsu kun ga ya tawaffa ayyumitu yana karɓar rayuka a nan alwafatu ta zo da ma'anar mai mutuwa ma'ana ta biyu yana nufin ya'ani waqtan qida'i ajaliha ai idan lokacin mutuwar ta mutuwar rayukan lokacin su yayi ma'ana ta biyu wa wafatun naumi akwai wafatu ta bacci ana amfani da lafazin alwafatu a matsayin bacci kamar yadda Allah ta'ala ya ce mai wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli Allah shine wanda yake sa ku yi bacci da daddare yatawaffakum bil-layli da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kuma yana sanada abinda mai ke aikatawa da rana kun ga ya Yuni yunimukum kenan yana sa ku yi bacci yunimukum yana sa ku yi bacci wa wafatun rafi sai ma'ana ta uku ita ce mai wafatu ma'ana ɗaukewa ita ce ta zo a mai ya isa in ni muta wasika ya annabi isa zan ɗauke ka wa uka ilayya kuma zan ɗauko ka zuwa gare ni kun ga an faɗi mutawaffika zan ɗauke ka daga duniya wa uka ilayya sannan kuma zan ɗaga matsayinka a wajena an faɗi alwafatu da ma'anan ne arrafu sai aka faɗi kuma arrafu to shine anan falamma ni? ya Allah falamma ni? lokacin da ka ɗauke ni daga duniya ka kai sama kun gani so daga annabi isa alaihi salam bai mutu yana nan da ranta Allah ya ɗauke shi wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya saba mata to ya bi aqida mu'tazila mu'tazilawa su suke da wannan ka'ida su suke da wannan aqida mummuna kuma abin da ya kashe mu'tazilawa shine me taqdimul aqli ala an-naql kullun su hankali suke gabatarwa akan nafsi hankalin nan kuma ga mu yanzu da za ka zo a tufafin sawa kawai a ce hankalinmu za a duk mun yi sabani ba za mu yi tufaki a ce kan tufafi a ce kai wani kaya suka fi maka kafi so zan faɗi ra'ayina aran ma zai faɗi ra'ayinsa malin zai faɗi ra'ayin shi mataimakin shugaba zai faɗi ra'ayinsa kowa zai faɗi ra'ayin shi a nan kuma ra'ayoyin mu sai sun saba shi yasa sai Allah ya ce to ba hankalinku a cikin kafa shari'ata hankalinku ya bi shari'ata ba hankali ke kafa shari'a ba al'aqlu laysa mushaddi'an walakin lahu mustanbitun fi shari'a hankali baya kafa shari'a sai dai me sai dai ya ciro shari'a ya sa ta ai aiki dai shi yasa aka ce mahaukaci da yaro da mai bacci ba su da hankali mahaukaci yana can yana tambelansa a bola ba za ka ce shari'a ba ya ba za ka ce shari'a ba yaro ba zai gane shari'a ba bai da hankali mai bacci bai san abin da ba an ɗauke masa hankalin mu'tazila abin da ya halakar da su sai suka zama su kullum hankali suke gabatarwa akan nas shi yasa sai suka halaka duk kuma mutumin da zai gabatar da hankalinsa akan nassi to sakamakon sa ke wannan ba daidai ba Ko to ƙida ce ta mu'tazila ba a ahlus sunna wal jama'a ba A ƙida ce muna ta kuskure sannan kuma a wannan zamanin ƙida ce ta yan ahmadiyya ƙida suke ne idan ka gamu da ɗan ahmadiyya zai fara maka da'awa ya rena maka hankali to farkon abin da zai fara so ka yadda da shi shine ka yadda annabi isa ya mutu in ka yadda annabi isa ya mutu ya kawo maka ayoyi bin waɗannan ayoyin masu masu rikitarwa ya fassara maka yadda ya ga dama in ya fassara alwafatu a wajen shi sai ce mutuwa ne ya buga ma misalai ya karka ma yan ahmadiyya can na asalin daga cin ka'idar junuzunsu akwai sanin lura malamin su Ahmad bin Zuhulam Al-Qadiyani malamin lugha ne na karshe masanin balaga da nahwu da sam da lugha suke hudar da mutane to da ya ku ahli sunna ku koyi lugha kada wani ɗalibin ahli sunna ya maluga larabci sakaci kai kai zirbi a cikin larabci ka san larabci larabci makami ne na toshe bakin dan bid'a dan bid'a in ya san ka san larabci to tsoron ka yake ji ba zai rike shayin ka zai rike ba zai rike zuwa inda kake ba amma yana gano kana cin ba wai to ya samu lagwarta sai ya rena kai maka rashin kunya kai ke da gaskiya amma sai ya sai sai tara jahilai sai ya gashi ma kun ji abin da yake faɗi bai san mu za ku ba bai san mu za ku lai abin da suke kenan sai su ce ka yadda annabi isa ya mutu in mutum ya yadda da cewa annabi isa ya mutu to daga nan sai su zo sai su ɗauko masa ayar wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmad sai su kawo maka sai annabi isa ya bishara cewa wani annabi zai zo sunan shi ahmad ku ya sunan annabin ba ai muhammad kuka ce dama kuma su ba su da hadisi a cikin sunayen manzon sallama manzon sallama ce li khamsatu ahma ina da sunaye guda biyar ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa ana al-aqib a hadisi sahihi hadisin al-muwatta na al-imam malik da isnad sahihi annabi ya ce ina da sunaye guda biyar ni ne Muhammad ni ne Ahmad ni ne al ni ne al ni ne Al-Mahi duk sunayen Annabi sama ne waɗannan to dama su ba su yadda da hadisi ba dan Ahmadiyya bai yadda da hadisi ba suna cikin munkiru sunna ba yadda za ka yi a tattauna a kan waɗanda suke musa sunnan manzon sallama face sai ka kawo su su ne na farko a wannan zamanin ba su yadda da hadisi ba ba wanzu da hadisi su ne 'yan kala katan indiya a nan najeriya kuna da yan kana kato ko to su kuma can a indiya da pakistan da bangladesh to su kuma yan kadiyaniya su ne yan kana kato ba su yadda da hadisi abun ban mamaki wannan tashar tasu da na faɗi mta a ingila ba ta ce a london daga london suke haka za ka yi ganin yan najeriya mu baƙaƙen fata sun je can ana fira da su a cikin tashar tasha mai ƙarfi ko ba su yadda ba sannan aka zo aka samu wannan wasu daga cikin musulmai suka zo wannan aƙidar ta ɗarsa so ta shigo cikin su cewa annabi isa ba zai dawo su ma sai sun karanta ne a can kuma babban bala'in shine mai kauce ma sunna annabi Salam. hadisan da suke bayani akan annabi isa bai rasu ba yana nan da rai kuma zai dawo sun kai hadisin matsayin da malaman usul suke ce masa haddu tawatur sun kai matsayin mutawatiri jama'a da yawa sun ruwaito su ma sun ruwaito daga mutane da yawa lafzan wa ma'anan da lafazi da ma'ana so daga ya kuwa ya kai a halin suna kada ka ruwa ƙidar cewa annabi Isa ba zai dawo ba a halin suna wani jama'a ba kowa ya kaji ya faɗe ta aqida halin suna annabi Isa zai dawo hadisai ga sunan a Bukhari da Muslim hadisan Bukhari da Muslim muna da shakka a game da su duk hadisin da ke cikin bukhari da hadisin da ke cikin muslim hadisi ne ingantacce ka je ka ɗauka kai aiki da shi da izinin Allah dan aljanna ne taba hadisan bukhari da hadisan muslim bala'i ne وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم bayan bayan Qur'ani babu kamar Bukhari bayan Bukhari babu kamar Muslim wa Annabi Isa nuzul Isa suna nan a cikin Bukhari kuma malamai sun yi rubuce rubuce al shaukani rahmatullahi alayhi yana da littafi juz'i akan sau dawowa annabi isa al-imam suyuti yana da littafi akan dawowa annabi isa alayhi malamai kuma na wannan zamanin da yawa sun yi rubuce rubuce akan annabi isa alayhi salam sai ya dawo Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan aqida zafaffiya aqida ahlus sunna wal jamaa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga kaucewa assalamu alaikum malam ne hukuncin yi wa mutane barka da juma'a da ake yi to malaman wannan zamanin sun yi safa sun yi kusan ni dai iyakar bincike na ban ga wani kauli da mutanen da suka gabata suke da shi akan wannan ba wataƙila babu matsala ce a cikin su sabuwar matsala ce a cikin mu sai a aiko maka da cewa hafi juma'a ko juma'a mubarak ku yan juma'a mubarak din ai zagin larabci kuke me juma'a mubarak juma'atul mubarak kuma sifa da mausufi amma namiji da mace sai ka ce yaro Hausa hausar da ko ko ka ce yarinya katu ko ka ce gida katuwa wadda ke akwai masu yi zai ce ita littafin nan ita littafi littafi na miji ne to malamanmu magabata ba su da wata magana ni dai da na gani amma an tambayi wasu daga cikin malaman wannan zamanin kamar al-sheikh muftin saudi arabia kamar fausali bin fauzan ɗaya daga cikin masu ba da fatawa a ƙasar saudi arabia ce su suna ganin bai da asali to ya danganta da yadda ka kalla ni ina cewa ba na ganin masu suna jin kamar addini kamar wata al'ada ce da kake ce mutum ina kwana ina wuni ko ko ko akwai wanda in ya turo maka yana jin gala da za a bashi to daga an sha min wannan tambayar ko ta whatsapp ni amsar da nake bada ni ina ganin al'ada ce ta mutane suke kayan su inda zai zama shi shine mutane su dauka addini suke suna jin in sun yi wannan a matsayin lada suka samu amma in sun yi ne a matsayin al'ada su kawai ta gaisuwa yanzu akwai a nan ƙasar garin da ko sallah aka gama aka gama a zahar aka fito sai an gaisa sai an gaisa sai ya sallah a nan ƙasar a nan arewacin Najeriya ni na taba zuwa garin sai abin ya zama mun wani bambara duk sallar da aka yi aka yi a zahar sai an gaisa ba a gaisuwa a cikin masallaci ba a waje kuma sai an ce maka ya sallah ai sallar la'asar a take maka gaisuwa ya sallah Ka ba su ce addini suke ba shi yasa ma a wajen masallaci ake ba a cikin masallaci suke ba kawai kaman ina wuni ne ina gajiya ya kwana biyu ni abin da na dauka na haka mutane suke amma ban sani ba ko mutane suna da wata fahimta ko ta ko wani kudiri a zuciyarsu na daban amma ni dai da na fahimta ga mutane zaton da nake musu shine sukan aika da wannan sakon ne a matsayin gaisuwa wacce aka saba da ita cewa juma'a ta zo sai a gaisa ni abin da na fahimta kenan amma aka mai da shi addini to shine fata waɗancan malaman za ta yi aiki akan cewa bid'a ne kuma ya kamata a bari wallahu a'lam amma ma damar mutane suna yi a matsayin al'adarsu kawai ta gaisuwa kawai a gaisa ba su cin wani addini suke yi ko wani abu na hukunci na musulunci to ba laifi ba ne amma lafazan da suke amfani da su kuma su gyara je su koyi larabci ko kai da hawa kawai barka da juma'a shikenan Kun ka ce barka da juma'a wani zai kama ka amma sai ka ce sai ka ce juma'at ta umma ai ba a faɗin ta ce a larabcin kai haka mun sai mu ce kayi gwaranci sai dai ka ce juma'a kuma ana na hau, ana ana binnan tsakiyar kalma ka ce juma'a kun mubarakatun sai ka rubuta haka ba ji ka ce larabcin za ka yi ba sai ka tsare shi in kuma hausar ka za ka yi sai ka ce kawai barka da juma'a shi ke barka da juma'a shi ke kamar ka ce mutum ne barka da safiya juma'a ɗaya daga cikin ranar kuci Allah mu ɗauki suke taimake mu ai al'adar bahaushe dukka yini kowace rana yana da gaisuwar da yake ma gaisuwar shi kala nawa ce ina kwana ina wuni ana cewa ina dare barka da dare ko to barka da dare <laughs> ana cewa ya ana cewa barka da hanci ko ana cewa barka da hantsi kaga duk su ne kawai wasu lokuta ne mutane suke gaisuwa a tsakanin junansu in ka bi irin wannan hatta ka san gaisuwa da ake ta idi wasu malamai suna ganin bid'a hatta ta kabbala Allah min nawa min da kuke faɗi akwai malaman da suke ganin bai da asali daga cikin sa akwai ibnu taymiya rahmatullahi alayhi shi shi bai san asalin sa amma al-imam al-bayhaqi ya gwaito daga a cikin sunan din sa sunan kubra cewa sahabbai idan sun gamu da junan su ranar sallah suna ce junan su taqabbal Allahu minna wa minkum irin taya murnar da ake idan an shiga sabo shekarar musulunci wasu malamai suna ganin bid'a ne amma al-imam suyudi a cikin al-fatawi al-hawil al-fatawi ya kawo magana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya ya ce al'adar mutane sai sun saba da kayansu shi bai ganin wani laifi a ciki in waɗanda abubuwan ba na ganin mu zafa ba a kansu su koma su kasu za gane kun gane magana ta ana samun matsala masu hanawa na zafafawa masu cewa kuma yi suna zaɓa. a tsaya tsakiya ka ɗauka al'ada kake duk abin da ba ka da nafi a kansa al'ada ce ake ɗabi'an mutane ce suke yi kuma bai ci karo da wata ka'ida ta musulunci shi kenan wal urfu fi shar'i lahu tibaru lida alayhi al-hukmu qad yudaru ana amfani da al'ada a addini al'adan mutane matukar da su karo da musulunci ba to musulunci yana yadda da al'adun shi yasa aure akwai al'adu da yawa a cikin aure sabuwa da yawa da muke al'adu ne a cikin aure amma ba su ci karo da musulunci ba ba za a hana ba amma suna cin karo da musulunci ko sai a hana amma ba su cika da musulunci ba babu laifi a yi waɗanda suke tunanin cewa musulunci ya zo ya rusa al'ada kowa kuskure ne zalunta shari'ar musulunci ne musulunci ya kyale al'adun mutane matukar ba su ci karo da shi ba idan al'ada ku mai kyau ce ba su ci karo ba cikin shi ya sa musulunci bai ce dole waɗanda kaya ne na musulunci kayan sa ba ina yi nufafin musulunci kun yi shi kuma hamza ba eh. wannan ya sa kayan shi wacce ya sa rigar shi kaza amma akwai ka'ida da musulunci ya bada ko musulunci ya hana isbali namiji kai ya sa kaya su wuce idan sawu su je suna jan kasa yana ɗiba shara yana ƙazanta musulunci ya hana kare kayan namiji musulunci ya hana namiji ya sa kayan mace musulunci ya hana mace sa kayan namiji ko sannan musulunci ya hana namiji ya sa kaya makaruhi ne mutu ya sa kayan ruwan goro dau kai ba kai bayan ma musulunci na ya kauyanci irin ruwan goron nan dau ga mutum ya sa kamar rana na bugun shi to irin su kaga ka'ida ce sannan mace ka ga ta ita ma an ba ta ta su zama sun rufe mata jikinta gaba ya zama masu rufe mata jikinta su zama masu kauri su zama babu ado a jiki su zama wasu kayan kama da kayan kafirai ba sannan su zama ba kama da kayan namiji ba kaga da an ba da ka'ida idan kaya suka cika wannan ka'idar to shikenan sai a ce kowa ya je sa kayan al'ada ba za ka ɗauko sannan yawwa a cikin kayan kafarai, kai ya zama ya kama da kayan kafarai, kai ya zama akwai wata alama ta addinin su in kaya sun cika waɗannan ka'idojin shikenan sai a kyala mutane su sa al'adar su ita za ta yi musu aiki a kai shi yasa asalin tufafi halatta in ka ga mutum ya sa wani tufafi ka ce haramun ne kuka yi musu ku kai za a ce ka kawo hujja ba shi ba shi da ya sa ya ce halal ne asali ya bi albara'atul asliya asali kaya halal kai da ka ce haramun ne to sai ka kawo nasu da ya ce wannan kayan nasa haramun misali kaga ya sa kaya kayan mata ne sai ka ce masa a wannan kayan da ka sa alaga malam ai kayan haramun ne sai ce a halaga to yanzu sai ya kawo maka hujja sai ce manzo Allah sama ya tsine ma namijin da ke sa kayan mata ya tsine ma matar da ke sa kayan namiji shikenan ya kada sai ka je kai kuma ka ji tsoron Allah ka canza wannan kayan kaga wannan ya baka ka'ida amma in ba haka ba asalin duk tufafi halal to haka irin waɗannan waɗannan tayamin nan al'adun mutane sun saba da su shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad ai sai da ya Babu babun qaulun nasi sabahul khair babun da zai yi bayani akan cewa ya halatta mutane su ce ma junan su ina kwana sabahul khair ina kwana kenan za ka zo ne ka fassara mana sabahul khair ka ce safiya mai alheri kai kwaranci a sabahul khair ina kwana ko barka da safiya ko mun kwana lafiya ita ce fassara mai kyau to babi ne a cikin al'adabul mufrad babu qaulin nas sabahul khair babun ya halatta mutane suke sabahul khair sai mutane na kwana to ya halatta ai gaisuwa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh